لحفظ استقامة المجتمعات فالمعروف يا أخي الكريم هو كل ما أمر الله به ورسوله والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله فيدخل في المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعلية ويعد القيام بها فرض كفاية إذا أداها البعض سقط الإثم عن الباقين وتصبح واجبة واجبة واجبة عينا على من يرى المنكر ولا يستطيع غيره إزالته الأمر بالمعروف عباد الله والنهي عن المنكر سفينة النجاة للمجتمع فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المجتمع وسلامة وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن, يتركوه فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فتعمل أيها المسلمون هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين وأعلم الخلق بأحوال المجتمع وأسباب صلاحه وفساده تجده واضح واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه سبيل النجاة وطريق صلاح المجتمع ويتضح, ويتضح من ذلك أيضا أنه واجب على المسلمين وفرض عليهم القيام به لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب الهلاك وقد أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر أن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي خير الأمم بسبب صفاتها الحميدة التي من أهمها من أهمها قيامها بالأمر آه، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل شعنه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقل أز من قائله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فتأمل يا, يا عبد الله أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح مجتمعه كيف بدأ الله في الآية الأولى بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان مع كون الإيمان شرطا لصحة جميع العبادات وانظر كيف بدأت الآية الثانية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة يتبين لك عظم شأن هذا الواجب وأنه إنما, وأنه إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من صلاة العام وعموم منفعته وتأثيره في المجتمع وتدل الآيتين أيضا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم الواجبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل بها والآيات في هذا المعنى كثيرة وقد ذم الله سبحانه وتعالى من ترك هذا الواجب من كفار بني إسرائيل ولعنهم على ذلك فقال جل سبحانه في كتابه المبين من سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وفي هذه الآية عباد الله إرشاد من الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن سبب لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيانهم واعتداؤهم هو عصيانهم واعتداؤهم وأن من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم ويتضح من ذلك أن هذه الأمة متى تخلقت بأخلاق كفار بني إسرائيل مذمومة استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن لأنه لا صلة بين العباد وبين ربهم إلا صلة العباد والطاعة فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره وترك, وترك نواهيه استحق من الله الكرامة فضلا منه وإحسانا وفاز بالثناء الحسن والآقبة الحميدة ومن حاد عن سبيل الحق استحق الذم واللعن وباء بالخيبة والخسران وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وروى مسلم أيضا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 اتقوا الله في أنفسكم وجاهدوها لله واستقيموا على أمره وجاهدوا من تحت أيديكم من الأهل والذرية وغيرهم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حسب طاقتكم في كل مكان وزمان عملا بهذه الأدلة الشرعية التي أسلفت ذكرها لكم وتخلقوا بأخلاق المؤمنين واحذروا من أخلاق الكافرين والمجرمين واحرصوا جهدكم على نجاتكم ونجاة أهليكم وإخوانكم المسلمين كما قال جل شأنه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا والعاقبة للتقوى وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله يقول لكم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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى عباد الله وفعل من تجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعلموا يا إخوان المسلمين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب على كل مسلم فالكل راع على من تحت يده ومسؤول عن رعيته كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رأيته ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا فكلكم راع ومسؤول عن رأيته فاتقوا الله عباد الله وعدوا جوابا لهذا السؤال قبل أن ينزل بكم من أمر الله ما لا قبل لكم به يا كوباين الله باب الشكة daga cikin ayyuka da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu a cikin alkur'ani haka annabin tsira annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma ya karfafa wannan umarni akwai umartan kowannen mu mu rinka yin umarni da kyakkyawa sannan mu rinka yin hani daga barin mummuna al'umma ba za su taɓa samun ci gaba a rayuwarsu ta duniya ba ko kuma su samu wato tsira a ranar gobe alkiyama ba tare da suna yin umarni da kyakkyawa ba ko kuma suna yin hani game da barin mummuna umarni da kyakkyawa da hani daga barin munanan ayyuka wani rukuni ne mai girma a cikin addinin musulunci sannan wani tushe ne wanda ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya ainihin dasa shi domin mu musulmai musamman mai aiki da shi da haka abin da ake cewa kyakkyawan aiki shine duk abin da Allah ya umarni da shi mana duk wani abu da Allah shine ya umarni da a aikata shi to wannan abin kyakkyawa ne dole mu mai umarni da waɗannan abubuwa sannan kuma dole mu ainihin taimaki mu wajen zartar da waɗannan abubuwa wannan abu a cikin zance ne a cikin magana ne ko ko a cikin ayyuka da muke aikatawa sannan aka ce mummunar aba ko ko abinci Shi ne duk abin da Allah ya hani daga barin shi manzan Allah ya hani daga barin shi na magana ko kuma aiki da haka kowannen mu sai mu rinka kiyayewa shin wannan magana da na ga wani na aikatawa ko ni a karan kaina nake furtawa Allah ya umarni da shi manzan Allah ya umarni da shi idan eh to zan faɗi kuma zan umarci wani ma ya faɗa maganar da zan furta ko wanda wani zai furta ina gani shin Allah ya yi hani a kai manzon Allah ya yi hani game da shi idan ke eh, wajibi in bari kuma wajibi in hana a bari Allah ya kiyaye da haka tsayuwa da wannan ainihin wato wajibi yan masu albarka yana daga cikin al'amari mafi girma a cikin addini kuma al'amari ne wanda Allah ya wajabta wa kowanne daga cikinmu mai umarni da ainihin wato kyakkyawa mu kuma yi hani daga barin mummuna mu sani da cewa umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna kwatankwacin shi kwatankwacin jirgin ruwa ne wanda duk wanda ya haushi shi zai tsira misalin haka ya bayyana cikin hadisin al-Imam al-Bukhari wanda sahabi an-Nu'man dan Bashir Allah ya kara mishi yadda yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa misalin wanda yake tsayuwa akan dokokin Allah ma'ana duk abin da Allah ya umarni inan yake tsayawa abinda Allah ya hana baya tsallakawa ciki da kuma wanda yake afkawa cikin dokokin Allah ba ruwan shi da halal ba ruwan shi da haram manzo Allah yake misalin waɗannan al'umma kaman misalin mutane ne waɗanda za su tafiya akan jirgin ruwa sai aka sanya wasu a ainihin wato hawa na sama wasu kuma suna ainihin wato a ƙasan jirgin ruwan da haka da tafiya ya tafiya waɗanda suke ƙasa sai suka buƙaci ruwa saboda ƙishi da suke fama da shi ruwan da za su sha kuwa sai sun haura hawa ta sama kafin su je su samu wannan ruwan da haka sai suka rinka hawa sama suna ɗibo ruwa na sha da na amfani can wani lokaci sai suka yi shawara suka ce wai me yasa muke ta wahalar da kanmu kuma muna wahalar da waɗanda suke saman mu mu da daga mu sai ruwa a ƙarƙashin mu me zai hana mu huda wannan jirgin ruwan kawai ruwa ya rinka shigo mana kaga mun daina hawa sama muna wahala kuma mun daina wahalar da waɗanda suke sama amma kafin mu zartar da wannan bari mu nemi shawaran waɗanda suke sama Ƴan kuwa masu albarka idan kana daga cikin waɗanda suke sama zaka ba su shawaran su huda ƙasa saboda ne saboda baki ɗaya za a hallaka haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake in suka kame hannunsu daga wannan sanyan shawaran da zuciyar shi ya riya musu maza Allah ya ce gaba ɗayansu za su tsira za su isa lafiya amma idan su ma suka zama wawaye suka ce oho ba ruwanmu ku huda tun mana me ya shafe mu ai mu ne muna sama me zai faru manzo Allah ya ce na kasan za su hallaka wallahi na saman ma ba za su tsira ba baki ɗaya za su hallaka wannan shine misalin umarni da kyakkyawa da kuma hanyar gabar mummuna abinda wannan hadisin ke cewa shine idan waɗanda suke da ikon yin umarni da dokokin Allah suka kare baki suka yi suna da ikon su hana masu yin barna da saba wa Allah su ce su bar wannan saban Allah ko kuma su hana su amma sai suka kare suka ce ai ba mu tunda dai ba mu muke aikatawa ba tunda ai mu muna yin abin da Allah ke so manzo Allah ya ce wallahi baki ɗayan su za su hallaka amma in suka ci gaba da umarni to za su tsira baki ɗaya da kuma wanda Allah ya nufe shi daga cikin masu aikata wannan sabon umarni da kyakkyawan uwa masu albarka da kuma hanyi game da mummuna a cikin dokokin shari'a da kuma rayuwar mu yan adam dole sai an yi wannan umarni jama'a ko mai so yana so ko mara so baya so ba za a taba kamewa ba a yi shuru a ga wasu tashi daga cikin al'umma suna aikata munanan ayyuka a ce wai a rabu da su ai a kyale su ai yancin su ne ai kowa na da freedom freedom duk da zai shiga haƙƙin Allah wallahi dole a kame hannun da yin shi da gani shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya tsari a cikin rayuwar nan namu ya jagorantar da waɗanda za su ainihin wato hana mummuna su yi umarni da kyakkyawa da ƙarfin iko da suke da shi sannan ya bada ainihin wato ikon hani daga barin munana da umarni da kyawawa daga waɗanda suke da iko akan na ƙasa da su za mu ji bayaninsa a can gaba insha Allah da aka yanwa masu albarka mu lura da wannan misali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada duk wani mai hankali ya san akwai darasi a cikin wannan misali to wannan kuma shine hakikanin yadda rayuwar mu za ta kasance idan masu iya umarni suka iya umarni masu iya hana barna suka ki hana barna Allah ka tsare mu baki daya Allah maɗaukacin sarki a cikin alkur'ani ya ba da muhimmanci game da al'amarin umarni da kyawawa da barin munana a wurare da yawa a cikin alkur'ani alal misali a cikin suratu ali imran aya ta ɗari da goma daidai Allah yake cewa ku ne mafi alkhairin al'umma da Allah ya taɓa halitta a doron ƙasa, wato mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu al'umman da suka kai mu alkhairi amma kun san dalili manzo Allah ya ce saboda mu ne muke daukan aiki da yin umarni da kyakkyawa kuma muke hani game da barin munana al'ummomin da suka gabata wannan aikin suka gaza a ciki shi yasa muka fita alkhairi to me kuke tunani idan da al'umman manzon Allah zamu wayi gari mu koma yadda muke lalacewa a yanzu ba ma umarni da kyakkyawa ba ma hani daga barin mummuna me zai faru da mu kenan mu ma za mu zama 'yan baya kamar al'ummomin da suka gabata Allah ya kiyaye da aka dole ne kowannen mu mu tsaye da wannan umarni a gwargwadon inda za mu iya a gwargwadon ikon mu a wani wajen a cikin wannan ayan da Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi wannan dalilin sannan sai ya ce dalili na biyu da sa kuka fi al'umman da suka gabata alkhairi sannan kuma kun yi imani da Allah ku dubi yadda Allah ya gabatar da umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna ya gabatar da shi akan imani tare da cewa imani shine abu mafi girma da duk abin da mutum zai aikata Allah ba zai karba ba sai da shi amma da Allah ke son ya nuna dalilin da ya sa muka fi al'umman baya alkhairi sai ya fara cewa muna umarni da kyakkyawa shin yanzu a cikin anguwanninmu a cikin gidajenmu muna umarni da kyawawa muna hani da magabarin munana barna da ake yi muna yin hani ko ko kowa ya zira ido to ka sani da cewa zira ka wallahi alaman taɓewa ne da wanda yake aikatawa da kai daga zira ido babu wanda zai tsira wajen Allah Allah ubangiji ka tsiratar da mu a wani ayan a cikin suratu at-tauba aya ta 71 Allah madaukakin sarki yace muminai maza da muminai mata sashin su masu jibintan al'amarin sashi ne masu taimako ne ga juna masu kawo agaji ne ga sashin su saboda ne manzo Allah madaukakin sarki ce saboda kuna yin umarni da kyakkyawa kuma kuna hani game da barin munana sannan sai Allah ya ce sannan kuma kuna tsayi da sallah kuma kuna bayar da zakka ku duba cikin wannan ayan ma sai da Allah ya gabatar da umarni da kyakkyawa da hani daga barin munana akan sallah da zakka saboda muhimmancin wannan aikin kaga yanzu da daman mu mun dauki al'amarin yin sallah wajibi ba wanda yake wasa da shi ko to mu sani da cewa umarni da kyakkyawa wallahi yana gaba a cikin ayan nan game da ainihin wato sallah da bayar da zakka da haka mu sani da cewa shi akwai aiki da ya kamata mu ɗauka a karan kanmu dukkaninmu amma kuma muna sakaci da shi Allah ya kyauta Dan uwa masu albarka Allah madaukakin sarki ya zargi al'ummomin da suka gabata kamar yadda muka yi ishara a cikin alkur'ani saboda wannan wato zahiran da ba sa tsaidawa ka dubi faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul ma'ida har ila yau daga aya ta yin wato 78 zuwa da tara Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il an tsine wa waɗanda suka kafirce daga al'umman da suka gabata cikin bani isra'ila Allah ya ce ala lisani dawud wa isa ibn maryam a bisa harshen annabinsu annabi dawud da isa ɗan maryam sai Allah ya ce zalika bima asaw saboda irin munin aikin da suke aikatawa ne wa kanu ya atadu kuma ta'addanci suke yi menene laifin menene ta'addancin Allah ya ce kanu waɗannan al'umman sun kasance la hauna an munkarin fa'alu za su ga mutane na aikata barna amma ba za su ce musu uffan ba kowa sai ya kane ya ce ai shi ba ruwan shi ai jifa in ya wuce kan uban kowa a haka ne ko in ya wuce kan wane ne Yau wani ya wuce kan shi ya fada kan uban kowa wallahi a wajen Allah sai wannan jifan ya dawo ya fada har kan wanda ya yi wato tunani ya wuce Allah ya kyauta kun ji fa Allah ya ce kanu sun kasance la yanhauna an munkarin fa'ali suna ganin ana aikata munkari amma ba za su yi wato hana shi ba hadisi ya tabbata ka karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir a gargashin wannan ayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin yadda al'amarin bani Isra'ila suka kasance yadda a farkon al'amari malaman cikin su da masu ainihin wato masana a cikin su suna yin umarni da abin da Allah ke so kuma suna hanyi game da barin mummuna amma an suka yi wa'azi yau suka ce wa mutane a bar zina a bar tata a bar satan 'ya'yan jama'a a bar ainihin wato barna suka gaya wa mutane yau sai su koma gida gari na wayewa sai mutane su ci gaba da wannan sabon sai waɗannan malaman da suka yi wa'azi jiya sai su zo su zauna cikin masu ɓarnan sai su daina yin wato hana su wannan shine abin da suka yi Allah ya tsine musu albarka jama'a mu dinnan yanzu muna da wani ainihin garanti ne da yake nuna idan muka aikata irin abin da suka aikata mu ma Allah ba zai tsine mana ba wallahi saboda gudun tsinuwan Allah dole mu mutsai da wannan umarnin Allah ne ya ce mu yi shi kuma ba mu da zaɓi dole sai mun yi Allah ka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya karantar da wannan aya a matsayin wani al'amari da Allah ya nuna wa al'ummansa akan dalilin da za su tsira daga tsinuwan Allah tunda al'umman da suka gabata ba su tsira daga tsinuwan Allah ba ku tuna bani Isra'ila din nan fa Allah ya fifita su akan duniya baki daya Allah yake ya bani Isra'il uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Wa'anni anni faddaltukum ala alami. Allah ya fifita su amma duk wannan fifikon bai hana Allah ya tsine musu ba saboda sun daina umarni da kyakkyawa saboda sun daina hani game da barin barna ta haka mu lura da wannan ainihin wato sako Allah ya sa dace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a cikin hadisan shi masu yawa shi ma ya nuna mana muhimmancin wannan al'amari annabi sallallahu alaihi yake cewa annabawan da suka gabata wato sahabi abdullahi dan mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi face sai da Allah ya aike shi zuwa ga al'umma su gaya wa al'umman su cewa su umarni da kyakkyawa su hani da rawa da barin munana da haka suka samu waɗanda suka ji su akan wannan umarni kuma suka samu waɗanda suka agaje su amma bayan gushewar annabawan fa sai mutanen suka bar wannan aiki sai suka koma gidan jiya sakamakon haka suka rinka aikata abin da su ba suka rinka faɗin abin da ba su aikatawa sannan suka rinka aikata abin da aka hana su aikatawa da aka manzo Allah ya ce duk sanda ka ga mutum na aikata saɓanin abin da yake faɗi ko yake aikata abin da baya umarni da shi manzo Allah ya ce to ka yake shi duk wanda ya yaki irin waɗannan mutanen da hannunsa to mumini ne na gaske wanda ya yaƙe su da harshensa mumini ne na gaske wanda ya yaƙe su da zuciyarsa mumini ne na gaske bayan yaƙi da zuciya manzo Allah ya ce babu wani alkhairi da ya rage da mutane za su samu me wannan hadisin yake nufi wato duk sanda aka ga mutane sun saba wa wannan doka na umarni da kyakkyawa da hanyar daga barin mummuna to idan kana da ikon sa hannu wajen kai musu gyara idan kai haka to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a zuciyarka idan baka da ikon sa hannu sai dai ka faɗa musu sai ka faɗa kai ma ka tsira ka kubuta kana da imani idan ba za ka iya faɗi da baki ba amma kana kin abin har zuciyanka to kai ma Allah ya lissafa ka cikin muminai amma wanda ko a zuciyar shi baya jin komai sannan ba zai hana da baki ba kuma baya hanawa da hannu to wannan shine ba shi da rabo na imani ko misqala zarra Allah ya kiyaye manzon Allah yake duk wanda ya ga wani mummunan aiki a cikin hadisin muslim to ya hana gwargwadon iyawan shi wanda zai yi da hannu ya yi wanda zai yi da baki ya yi wanda ba zai iya da waɗannan ba ya kyamaci abin a zuciyarsu sai malamai suka ce wannan ya nuna Allah ya ajiye mutane mataki mataki kenan wajen wannan umarnin su wane ne waɗanda suke a matakin farko da za su yi umarni da hannu aka ce waɗannan su ne masu jagoranci jagoranci kuma sun kasu kashi biyu akwai masu jagoranci cikin al'amarin dokokin shari'a da kuma rayuwa waɗannan su ne malamai malamai suna daga cikin jagorori da Allah maɗaukacin sarki sai ai musu a cikin Alƙur'ani. Allah ya ce Allah wa rasula wa ulil amri minkum malamai su ne a karan farko dan su za su karanto muku dokokin Allah su za su gaya muku abinda Allah ya umarni da shi sannan su za su gaya muku yaya za ku zauna tsakaninku da junanku sannan su malamai har ila yau su ne za su gaya wa shugabanni wanda suke jagoranci a cikin al'amarin rayuwa wani doka ne idan mutum ya karya za a sa karfi na gwamnati a hore shi a ɗauki mataki a kan shi sannan za a zo matakin jagorori na biyu su ne shugabanni wanda su kuma al'amarin rayuwar mutane suke ba kulawa da haka idan mutum ya saba wa ɗan uwan shi sai su ɗauki mataki saboda suna da doka suna da gwamnati a hannunsu to waɗannan shugabannin guda biyu su ne a matakin farko waɗanda suke iya sanya hannu wajen yin gyara a kan ɓarna idan suka gani mataki na biyu su ne masu iya furtawa da baki waɗannan aka ce a cikin al'umma dattawa kenan da waɗanda suke wato masu iko su faɗi da baki shine malamai masu wa'azi da kuma ainihin wato manya iyaye da dattawa su za su rinka hana waɗanda suke ƙanana da 'ya'ya da waɗanda suke karkashin su haka ne wato umarni da baki yake sannan mataki na uku su ne waɗanda za su kyamaci abin da zuciya ma'ana idan ba ka da ƙarfin mulki ba ka da ilimi na faɗi da baki kai talaka ne sai ka ga malamai ko shugabanni suna yin wani barna idan kai magana to ƙarshen shi za ka iya rasa rayuwanka to sai ka ƙi abin a zuciya waɗannan su ne matakan da annabi ya faɗi a cikin hadisin nan sallallahu alaihi wasallam da haka a sadda kake da ikon ɗaukan mataki da hannu idan baka ɗauka ba to Allah madaukakin sarki zai kama ka da wannan laifi a lokacin da zaka iya faɗi da baki ka gaya wa matarka abin da take ba daidai ba ka gaya wa ɗan uwanka ka gaya wa ƴaƴanka sai ka ja baki kai shuru ka tsere ido to Allah zai kama ka da wannan laifin a lokacin da ku ne dattawan anguwa kuka ga yara na barna suna sace-sace sun mai da kansu wato wasu marasa kunya kuka zira musu ido ba ku gaya musu ba ba ku kuma gaya wa hukuma ta ɗau mataki a kansu ba to Allah zai kama ku da wannan laifi haka a lokacin da baka da iko da hannu ko baki kaga ana barna amma zuciyanka bai yi kyamar abin ba kace ba ruwanka tunda kai baka dai aikata ba to Allah zai kama ka da wannan laifi wannan shine sakon hadisi Allah ya samu dace yan uwa masu albarka su wane ne waɗanda wajabcin yin umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna yake a kansu kamar yadda muka ji a baya su ne waɗanda suke da iko a kowane mataki gwargwadon ikon mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fitar da wannan karara a cikin hadisin al-imamu bukhari da yake cewa kowannen ku makiwaci ne kuma kowa sai Allah ya mishi tambaya akan kiwon da aka bashi sai annabi ya fara da shugabanni kun ga magana ko annabi ya ce shugaba makiwaci ne akan talakawan da ke karkashin shi talakawanka a cikin su ake samun masu shaye-shaye a cikin su ake samun waɗanda suke shigowa da dilan kwaya domin a shayar da mutane kuma kun sani amma kuka ƙi hanawa saboda abin da kuma kuke samu na mata'ul hayati duniya ko kuma kudin ne kuke yin waɗannan ayyukan kun san waɗanda suke tsara suka suke hana mutane zama lafiya suka mai da kansu wasu 'yan daba a cikin al'umma kuka zira musu ido saboda da su kuke amfani idan kuna son ku kai ga mulkin da kuke yi kun san waɗanda suke zinace-zinace a cikin al'umma kun san wurare da aka yi wato mai da su wurin taruwa na matan aure masu zina ko masu ainihin wato madugo ko masu luwaɗi kuka saka ido a halin kuna da ikon ku hana wallahi Allah ba zai kyale ku ba haka kuma al'umma da babu gwamnati a hannunku ba ku da madafin iko amma malaman cikin ku ba sa gaya wa mutane abinda Allah ya yi umarni da Allah ya hani suka ja baki suka shiru to kun buɗe wa kawunan ku kofar fitina haka kuma talakawa wanda ba ku aikin barnan ba ku da ikon gwamnati ba ku da ilimi na malanta amma ba ku kyamatar abin a zuciya yi ma in kun gama su yi za ku mai da su abin nishaɗi ne ku rinka kallo a waya kuna dariya kuna raha kuna ganin mutane na barna amma abin raha ne a wajen ku sai a taru ana kallo a waya ana musu like ana musu following haka muke ko ba haka muke ba ga mabarnata nan a cikin al'umma mu Allah ya yawa da su mu ne muke ƙara jinjina musu mu ne muke nuna abin da suke yi daidai ne suke ƙara zarcewa ta hanyar kallon su da muke yi da ainihin wato goyon bayan su da muke yi to wallahi mu sani da cewa duk waɗannan su ne mabuɗi na fitintinu da yake shigowa al'umma shi yasa Allah yake cewa wal taku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa ku kiyayi fitinan da baya shafan waɗanda suka jawo ta su kadai manzo Allah yake la ta'muranna bil ma'ruf ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa wala tanhawanna 'anil munkar ko ku rinka hani game da barin munana aw la yusalli sallallahu alaikum shirarukum ko kuma Allah ya tsora wasu ɗan iska a cikin ku su zama su ne jagororinku mashaya jiya mashaya kwaya wanda duk abin da kuke ciki na wahala wallahi su ko a jikinsu hasali ma sai dai su ƙara kuntata muku sai dai su ƙara tsananta muku Allah kaɗai ya san inda yi wato al'amari zai kai ma damar ba za ku koma kuna umarni da kyakkyawa ba kuna hani daga barin mummuna sannan manzo Allah ya ce wala summa la yad'u khiyarakum waɗanda suka rabu ‘yan tsiraru bayan Allah cikinku, fi ta addu'a kullum a kan mimbari, kullum a majami, kullum inda aka haɗu, Allah ka kauda mana batun suno, amma maza Allah ke falayi da jabalai. Wallahi Allah ba zai saurari addan ba. Tun da abin da ya ce ku yi a karan farko ba ku yi ba. Da haka dukkan mu sai mu dawo da wannan zahira akan kawunanmu. kawunanmu. Umarni nawa ka yi a yau ɗin munkari nawa kai hanyi daga barin shi wanda kuma kana da iko saboda duk wani barna da muke gani duk wani abu da ake yi na saban Allah a cikin mu al'umman ne dai ake aikatawa ƴaƴa ne ga wasu ƴan uwa ne ga wasu abokai ne ga wasu ɗanka da ka san yana barna sau nawa ka zaunar da shi kai mishi nasiha sau nawa ka ɗauki mataki na horo wanda shari'a ta nuna bulala ne ko wani abu makamancinsa so nawa kuka ɗauki masu laifi a cikin anguwanninku kuka kai wa hukuma sannan hukuma masu laifi nawa ake kawo muku kuke hukunta su yadda ya dace ko ko sai an kama masu laifi sai a zo a biya ku kuɗi ku karɓa cin hanci ku sake su sai sa abubuwan da suke faruwa a cikin al'ummar wallahi ba karewa za su yi ba ma damar a haka za mu ci gaba Allah ubangiji ka zauna da mu lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد والله هو المسؤول أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم وأن يوفقنا وسائر المسلمين للقيام بأمره والثبات على دينه والتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه بسلك والإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين